Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa sautin hikima ku danna subscribe. Kana ku danna mana alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen mu. Alƙibla kashi na goma sha shida. Bismillahi rahmanir rahim. To sanna ta farka daga bacci Hindatu ce kawai ta yi saura a ɗakin. Tana niyyar saukowa daga gadon nata ta duba agogo. Karfe bakwai da ashirin na dare inda Allah ya taimake ta tana hutun sallah. Duka ina suka shiga ta jefa hindar tambayar wadda ke tsaye gaban madubi tana gyara sumarta da mayukan gyaran kai duk sun fice amma sun kusa dawowa fita kuma nan duka bai ishe su yawo ba ta sake tambayar hindatu nan kusa da inda muke nefa aka bude wani sabon wajen cin abinci ɗazu to na wani abokin farida ne shine ya gayyace su baki kawai ta taɓe ba shakka duk inda wayewa ta yawa matsala ce su a wajen su wannan noman ne ba wani abu bane amma asalin tarbiyyar malam bahaushe wannan din mummunan illa ce sai ta miƙe ta shiga tuwa da ta canza fad ta kuma ɗaura alwala ta dawo ta zauna bakin gado tana karanto askar ɗinta na marece da bata samu damar karantowa ba tana yi tana duban hinnati da ke shiri da alama fita za ta yi bata shi ta kuma ba sai da ta ga ta daga waya ta yi magana na 'yan mintuna ta aji ta ɗauki mayafinta tana yafawa ina kuma za ki kima waya wayawa ta tana duban zaran waya za mu je siya ni da mudassir a glass show minti talatin ta isa mun je mun dawo sosai zaran ta haɗe fuska yanzu kina ganin kamata a ce ki fita da saurayi takwas na dare wai siyan waya cikin motarsa daga ke sai shi babu ko mai kawata kada ki damu ko a gida da na sanarwar da momi da momi muke tafiya maganarta ta ratsa ta bata san illar boko zalla ba sai yanzu gaba ɗaya duk wani abu da ya kamata kalle shi a matsayin abin kyama su ba hakan bane ba a wajen saboda rashin tasirin ilimin addini sai ta miƙe ta isa inda hindatin ke tsaye hindatu a da yaushe ina son ki dinga tuna cewa kina rayuwa ne a ƙasar hausa ina son ki dinga tuna cewa aƙida da kwaikwayo kan tafarkin addini shine gaba da komai ina miki uzurin rashin tashi kan irin na bigira wala Allah har yanzu zuciyarki ba komai bane hakan amma idan baki sani ba bari na gaya miki illar akwai babban illa a wajen ya mace ko in ce ganganci wajen shiga motar wani da wani ɗa namiji na sha maimaita miki wannan magana. abin da sa na ce mata shine shiga motar ɗa namiji ki yadda ya tuka ki shine mafarin komai shine su da dalilin faruwar komai komai zai iya faruwa idan na ce komai ciki ku har da rasa ki gaba ɗaya idanu hindatin ta kwalalo ki yadda da ni kawa wallahi ban taba zina ba ban taba bada kaina ba murmushi zara ta dafa kafadarta haba hindatu ta ya miki wannan mummunan kasafin amma idan kin kubuta daga zargin sauran mutane fa kin isa ki wanke kanki akwai abubuwan da zaki dinga aikata da za su iya ja mika mummunan zargi da zato daga mutane zargi mai wuyar wanke kai irin wannan rayuwar ku kusan ba kwa wani mummunan aikin ku kun ba kwa wani mummunan aikin amma shaidar da mutane za su muku ita ce ku ba na gari bane ba idan kin shiga motar sa ko bai faru ba zaki iya kubuta daga rike miki hannu da zai yi za ki iya kare kanki daga yunkurin yi miki kisko runguma idan ya so cutar da ke kin isa ki ba kanki kariya sannan ko me miki baki da hujja laifin ki ne ke kika kai kanki hindatu so sa jikin ta yi sanyi ta daga kai tana duban zaharan gaskiya kika gaya min kawata na kuma fahimci maganar ki sannan na gode miki kwarai da gaske ban dauki hakan a wata babbar tawaya ba sai da kika nusashe ni insha Allah irin hakan ba za ta sake faruwa ba ta ƙara shi magana tana cire mayafinta sannan ta ɗauki wayarta ta tura mai ta masa text ta koma ta zauna daga ɗaya daga cikin halayen hindatin da suke burge zaharan kenan sauƙin kai da kuma saurin ɗaukan shawara tana zama sai ga sauran suna shigowa kafin ka ce me sun katse sun sake hautsina har sun sake hautsina ɗakin kai kai jama'a ku ba ku gajiya dan allah da hayaniya in ji zara da suka hana kunnuwan ta sakat dariya suka saka gaba ɗaya janna ta ce kamar yadda ba a gajiya da karatu sai ta saki murmushi kawai tana gyada kai ta san me hali dai ba zai fasa halinsa ba wannan kenan washe gari a daki duka suka yi ni a tare sai dai da yammaci lis suka shirya dukkansu domin zuwa siyayyan kayayyakin amfani da kuma kallon wani sabon wasu fim da za a haska fim din a house cinema da ke ado bayan ramon fir ta ce ba za ta bi su ba haka nan idan suka jima ba su dawo ba sai dai su zo su ga ta tafi ba su ji daɗi ba saboda sun ce ba jimawa za su yi ba hakan bai kyautu ba su bar ta ita kaɗai ba amma ta ce sam ita dai sai sun dawo hasali ma akwai sauran karatunta da bata kara shi ba haka suka shirya suka fice a motar janna karatunta ta ci gaba da yi lokaci lokaci tana kallon tv da ke aiki sai dai ba a jima ba ta ji zaman ya gundure ta shiru nan babu kowa ba motsin kowa don haka ta ajiye littafin tana duba agogo dab da ake kiran sallar magariba ko da ta fita ba ta da matsala tunda tana da tunda tana da fashin sallah don haka ta ɗauki mayafin doguwar rigarta ta yane kanta sannan ta zira blood ɗin takalminta da ya dace da kayan jikinta ta buɗe dakin ta fito a sama suke sai dai akwai ƙawataccen kawatacce kuma doguwar baranda ta bayan ɗakuna wanda zaka iya hangen farfajiyar hotel din idan ka tsaya a cikin ta haka na wanda yake kasa shi ma zai iya ganin ka idan ka so a nan ɗin da ta tsaya tana kallon yadda mutane ke kai kawo cikin hotel ɗin kowa na sabgar gabansa wanda yawanci duk wanda zai shigo ko ya fita cikin mota yake da kaɗan da kaɗan take kallon wajen tana kuma karantar wasu abubuwa masu tarin yawa akalla ta shafe kusan minti ashirin tsaye a hakan har hudu har duhu ya dan fara yi sannan ta tsayuwar ta soma isarta sai ta janye idanunta da niyyar juya ta bar wajen sai dai ta tarab idanunta suka fada kansa matashin saurayi ne farisol ma'abocin tsawo haka nan bai da jiki mai yalwar bakar su makai da kuma kasumba sanya yake da kananan kaya yana kuma sanye yana tsaye jikin motarsa idanunsa fes bisa kanta tsaki ta ja mai karfi da ta lura da irin kallon kurillar da yake mata ranta yana kuna tana faɗi a ranta wannan wa ma ya san adadin lokacin da ya shafe yana kallon ta bata sani ba da ta koma ɗaki ban ɗaki ta shiga ta sauya audugar jikinta sannan ta dawo ta fesa hannuwanta ta jikinta turare ta koma kan karatunta tana yi tana duba lokaci sai da har yanzu babu hindatu babu alamar su ranta ya soma ɓaci ta soma jin haushin kanta kan me yasa ta biyo su ma bayan gaba ɗaya tsarin rayuwarsu ma ba ɗaya bane ba yanzu me amfanin zamanta nan. sai ta ɗauki wayarta ta soma kiran sai duk wadda ta kira ɗin tana shiga tana kuma ringin amma ba a ɗagawa babu kuma amsa haka ta ƙara cikin su gaba ɗayan su babu wanda ya ɗaga zuwa sannan tana da rabi na dare agogo ke nuna mata ga yunwa tana ji duk da sun gaya mata ta je ta yi oda ɗin abinci a reception idan tana da bukata. kowane iri ne to ba ta son fita shi yasa ba ta karɓo ba ga wayar ɗakin nasu ɗazun ta samu matsala bari ta kira daga ɗaki a kawo mata zuwa yanzu kuma yunwa take ji ba ta wasa ba hakan yasa ya zama mata tilasta fita ta karɓo ɗin kenan sai ta sake tashi ta gyara mayafinta ta kuma fito daga ɗakin cikin tuki mai cike da nutsuwa ya sako kai farfajiyar hotel din hannunsa ɗaya na tukin da shi ya yana ɗaya hannun yake amsa waya cikin nuna girmamawa ga ubangidansa da ya zo gani a cikin hotel din wanda ganawa ce ta sirrin da za su yi da shi gabanin taron ƙasa da ƙasa da za a gabatar na dukkan ma'aikatan tsaro na ƙasa kama daga sojojin sama da na ƙasa da na ruwa gaba ɗaya yanzu yana amsar direction ne na ɗaki da inda zai gan shi har ya kara saurin ajiyar motoci sannan ya ida wayar yana mai cewa yassa sannan ya sauke waya daga kunnen shi ya kashe ta gaba ɗaya ya janyo aljihun mota ya zira ta sannan ya zauna na wasu 'yan mintuna yana karanta yanayin waje a matsayinsa na ƙwararren jami'in tsaro sai da ya tabbatar komai na wajen ya yi masa sannan ya buɗe murfin mota ya fito duk wanda ya kalle sai ya kuma duk da cewa babu wata alama da za ta nuna maka yanayin aikinsa amma shigar da da wasu shegun ƙananan kaya masu kyau da aji sun amshe shi takawa yake zuwa reception cikin wata tafiya mai cike da kuzari mazantaka da kuma karsashin hannunsa da ya rike da kiɗin motarsa ɗaya kuma wata 'yar mitsitsiyar waya ce da yake iya rumtse ta a tafin hannu guda hannunsa guda ɗaya yana magana da ɗaya daga cikin receptionist ɗin sanda ta ƙara sakowa a nutsa ita ma ta tsaya saitin ɗaya ma'aikacin wanda tana gaya masa abin da ya sauko da ita cak ya tsaya da maganar da yake a hankali jiya. juya kanshi zuwa sashen da yake jin muryar na fitowa daidai sanda ita makamshin turaren da take tsammanin ta san shi a kuma cikin gidan gidansa ya soma shiga hancinta har kuma ya ja hankalinta zuwa kallon gefenta ido hudu suka cikin matukar tsoro da razani ta ja baya tana kallon cikin idanunsa yayin da shi ma ya kafe ta da idanun yana mata wani kallo da ya sanya ta ji kamar an mai da kafafunta sama ne kanta kuma a ƙasa tashi hankali da gigita suka bayyana tun daga cikin zuciyarta har zuwa saman fuskarta da wani irin zafi ya soma taka inda take tsayin tamkar ma ya manta da cewa gab da ke tsakanin su ba wani mai yawa bane ita ma sai ta yi yunkurin ja da baya yadda hakan ya sa ya kai mata cafka da zafin sa ya samu nasarar rike zingalalin hannunta abin da ya sake ruda take kenan ta sake duburburcewa tsoro ya kuma cika ta yayin da ya bude cikin wata irin tsawa yayin ya bude baki cikin wata irin tsawa me ya kawo ki nan ya faɗa da dakakkiyar miya mai ƙarfin amo da sauti irin ta sojan da ya saba karɓa da bada umarni a fagen daga yadda dai ɗaiɗaikun mutane suka ji suna kallon sai an karar da shi sai ya sake mata hannu da sauri Fuskar suna gaure da wani irin ɓacin rai ya zare mukullin mota da mai da aljihun ya cilla mata ya kuwa sauka saman kafafunta duk da ta ji zafi amma ba shi ne a gabanta ba tashi hankali da ke a gabanta take hararowa ta san cewa abin da zai biyo baya din ba karami bane ba ta kuma fahimci me yake nufi don haka ta duka ta ɗauki ɗin ta fara takawa tana ficewa daga wajen kamar kazar da kwai fashewa a ciki sai ta fice sannan ya bi bayan ta ba tare da ya tsaya amsar numban ɗakin da yake nema ɗin ba tana gaba yana bayan ta amma ba za ka zuci tare suka tare suke ba har ta isa bakin motar dai lokacin da matashin da tun ɗazin yake da wafi cikin otal din yana neman ta tare da burin sake ganin ta ya hange ta don haka da sauri sauri ya sako ya nufo idanun shi a kansu yana ganin sanda ya da fisge mu kullum ya buɗe motar ta shiga baya ta zauna sai da ya tabbatar ta shiga sannan ya sanya wa motar lock duk da ya dage dukkan gilashin motar hakan bai sa ya tunanin kunna mata AC ko ya rage wani gilas din ba don iska ta shigo mata ba yana zara kiɗin ya ji an dafe hannunsa ya daga kai a nitsa don ganin waye me ya kake yi zaka kama yarinya ka rufe ta cikin mota saboda me wani banzan kallo haidar din ya kafe shi da cikin ransa yana tambayar kansa da kansa shi din waye so sai ransa ke tafasa bai so ya huce masa laifin da ba shi ya aikata ba amma kuma yana jin wani sabon bacin ran na taso masa dangane da rainin hankalin da yake son zuwar masa da shi shi waye nata da zai kalubalance shi kan hakan ya santa ne shi ya kawo ta ko tare suka zo zari kidin ba tare da ya sake bi ta kansa ko ya dube shi ba ya juya so mataka zai bar wurin saurayin ya mara masa baya yana ci gaba da cewa malam ka buɗe ta na ce tun kafin ka gano kuskuren ka baka san waye ni ba ko ya faɗa zafi da son nuna nashi karfin kwanjin wani irin juyowa haidar ɗin yi a zafafa har yana take masa rabin kafa da ingarman takalminsa idan ka ci gaba da bina kana min wannan babatun sai na saka kayi nadama kai da banzan matsayin naka kuma zaka gane kuskuren aikata min hakan kafin ni na gane kai kafin ni na gane nawa kuskuren stay away from me tun bara gurguza ka ba tabbas ya hangi wani strong up cikin idanunsa ya kuma hange da yake furta magana bil haƙi ya kuma tabbatar ba a banza yake magana kan yarinyar ba with confidence amma a matsayin da mahaifinsa ke da shi a Najeriya ya fi karfin wani da bai san ma kowa ba ya gaya masa magana irin haka ya kyale shi ba don haka zai jira ya ga yadda za a yi fita daga hotel din ya kulle yar mutane cikin mota zan gani ta yadda za ka fita daga wannan ginin ya furta sanda haidar ke koma ciki sai da ya sake bi ta reception aka gaya masa ɗakin ne ya wuce a natse bude ɗakin da sallama a bakinsa mutum wanda tsalle ya kusan shekara hamsin da biyar ya amsa mishi yana zaune saman kujera rike da jarida yana duba ko da ba a gaya maka ba shi ma ka san cewa soja ne irin wanda ya jima cikin harkar bautawa ƙasa da ba rayukan al'umma tsaro fuskarsa ɗauke da murmushi da ke nuna kulawa da ƙauna ya ce barka da zuwa aliyu Ƙyam ya tsaya ya sara mishi kamar yadda sojoji ke don nuna girmamawa ga manyansu ya karɓi gaisuwa yana nuna mishi wajen zama da kansa ya tashi na bridge na ɗakin ya ɗauko wa zaki abin sha yana mitar ban san na. haisa ya shiga ba almost one hour daga zai yi waya shiru ya ƙara shi magana yana miƙa haidar drinks din. wanda ya miƙe ya sa hannu ya amsa yana cewa thank you sir you are welcome ya amsa mishi ina murmushi suka zauna a tare sai da aliyu ya so soma shan lemun sannan suka so magana da ya sanya ya kira shi janar hamza adamu gusau kenan mutum mai kirki kwarai da tausayin na ƙasa da shi kusan shi ya zama kamar role model na aliyu saboda yadda yake da hazaƙa da gaskiya rikon amana da aiki tukuru yana son aliyu sosai haka ne yana mu'amalantarsa kamar ɗan cikinsa saboda yadda aliyu ke da jajircewa sadaukantaka gaskiya rikon amana da rashin tsoro duk da wani abu na ci gaba na ci yakan yi ƙoƙarin kawo aliyu ya saka shi a gaba tun matsayinsa bai kai wajen ba ma hakan ya sanya cikin ƙaramin lokaci ya dinga samun ƙarin girma har zuwa matsayin da aliyu yake kai a yanzu yana samun kulawa da horaswa ta musamman daga wajen general hamza din hakan ya sa aliyu ya zama gagarabado kuma ƙwararren soja da ya iya aikinsa ya kuma san me yake dalili kenan da ya sa su kansu sojojin suke ji da shi domin kamar sun hore shi ne ya zo ya kuma kamar sun hore shi ne ya zo kuma ya fi su kwarewa da sanin dabarun aiki kala daban-daban don haka ko ko me aka ce akwai haidar din a ciki ba sa haufi sun yi nisa da tattaunawa da suke aka yi nokin janar ya ba da umarni sannan aka turo aka shigo daga kai aliyu ya. daga duba, wani map da dadi ya bashi kamar yadda yake kiransa yana amsa sallama. idanun sai sauka kan saurayin sun gane juna fes sai kowane ya daure fuskarsa ali ya ci gaba da duba map din saurayin saurayin kuma ya so cikin lokacin dadi ya so ciki a lokacin da dadi hamza ke cewa daga ina haka kusan awanni biyu shafo kansa yana cewa i'm sorry dad wani abu ne ya tsaida ni but am back ai kai jinjina yana nuna masa haidan da ɗaya ga ɗaya yaro na nan aliyu matsud dabo da sauri ya cire kai yana duban aliyu saboda ko da fuskar shi boye ya ce to sunansa sananne ne a kunnuwan mutane ciki har da shi bari ya jima yana jin sunan a bakin baban nasa da kuma yadda yake ji da haidar ɗin ku gaisa mana haisam ya magana yana mai da kallonsa ga aliyu wanda ya aje takardar hannunsa saboda girmamawa ga dadin ya miƙe tse, yayin da haisam ɗin shi ma ya tako inda aliyu yake mika masa hannu shi ma ya mika masa suka yi musabaha murya can ƙasa haisam ɗin ya ce nice to meet you kai kawai haidar din ya kaɗa masa yana zame hannunsa daga na haisam din ya koma ya zauna ka gan shi nan ya ki aikin soja ya fi son kasuwanci in ji dadi yana nuna haisam da baki fuska aliyu ce kawai ta ɗan motsa alamun murmushi sama kalinsa shi baya wajen ya gauta ba su gama maganar da za su ya bar wajen sai da ya kara kusan awa ɗaya sannan janar ya sallame shi ya miƙe ya sara mishi ya miƙe sannan ya miƙa masa hannu suka yi musabaha ya dubi haisam ka raka ɗan uwanka haisam zuwa mota kwaye musayar lambobin waya ko janaral ya faɗa bayan sun gama sallama da aliyu oke dadi ya faɗa yana mikewa ya gyara zaman shirt ɗin jikinsa yana bin bayan aliyu ya ɗan masarata, amma ya dage da cin masa ya tsaya daga gefen sai dai duk da tsawonsa ashe aliyu ya zarta sha a tsaho duk da ya yi masa kallon nashi tsawon ya fi nasa ashe cika da murjewar jiki da haidar din ya fi shi yasa ya tunanin ya zarta tsawonsa yaron ba kake ashi sai ka ba a hankali ko haisa mai faɗa yana duban haidar da ke ban ido Cik haidar din ya tsaya ya zube hannayen cikin aljihun wandonsa yana dan fidda wani murmushi na gefen baki tsawon sakan biyar sannan ya waiwayo sosai yana duban haisam ɗin. sai da ya nuna haidar sai da nuna hanyar da suka baro ya nuna da hannunsa sannan ya ce wancan da muka baro girmansa na da yawa a idanun haidar banda haka da ka fahimci cewa ko ko jimina da bai cewa ko jimina ta saka kanta a taɓo ba za a kira kaza ba amma duk da haka zan gaya maka wani abu guda ɗaya wataƙila ya maka amfani yaro tashi ka nemi suna kar ka raba kanka da kowa zai fi maka kyau da cikakken alfahari ka shaida wa duniya kai tsaye cewa kai ne wane wane wane kamar yadda kullum nake alfahari da cewa ni ne aliyu mas'ud dabon ba wai ka ce wa duniya kai ne dan janaral hamza tahir ba sai murza ya tsinsa saman fuskar fuskar Haitham din sannan ya kara da cewa ka kiyaye shiga gonar Haidar ta irin wannan sigar I repeat myself ka kiyaye shiga gonar Haidar daga haka ya juya ya ci gaba da tafiya bar shi nan a tsaye to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaban